الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فالتقوى سبيل الفلاح وطريق النجاح عز في الدنيا ورفعة في الآخرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أجمع المسلمون على أن الصحابة رأس الأولياء وصفوة الأتقياء قدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين جمعوا بين العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد بين يديه شرفهم الله بمشاهدة خاتم النبيين وصحبته في السراء والضراء وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم هم خير الأمم سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام وشادوا قصور الدين بأجمعه قطعوا حبائل الشرك وأوصلوه إلى أطراف المعمورة من كل فج عميق فتبعت رقعة الإسلام بجهودهم وطبقت الأرض شرائع الإيمان والإسلام ببذلهم وجهودهم فهم أدق الناس فهما وأفضلهم علما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملا كيف لا ومربيهم رسول رب العالمين بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه فإنهم نهلوا من معينه الصافي واغترفوا من علمه الرباني الغزير وشاهدوا التنزيل وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فوجد قلب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه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 لا يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة وعنهم يقول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال أيضا الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود وفي الصحيح من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما مرفوعا خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري أذكر قرنين أو ثلاثة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو انفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد ولا نصيفه عباد الله إن الخير كل الخير فيما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم بهم حفظ الله كتابه أمينا عن أمين حتى أدوا أمانة ربهم فنجد بعضهم تفرغ لحمل أمانة السنة وزرعوا أقطار العرض لينشروها وآخرون حملوا أمانة الخلافة والرعاية والجهاد والحقوق وعملوا على نقل الأمم إلى الإسلام والإيمان يعربون ألسنتها على اختلافها ويطهرون نفوسها ويسلكون بها الطريق السوي المستقيم وقد بارك الله في أوقاتهم وأتم على أيديهم في مئة عام أو سنة ما لم يتحقق لغيرهم من الأمم كانوا سباقين للناس في كل خير في ميادين الجهاد في ميدان الدعوة إلى الله في ميدان البذل والعطاء وفي ميدان النوافل والعبادة فرضي الله عن الصحابة أجمعين نظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه بايعوه على بذل أنفسهم في سبيل الله بكل, رخي بكل رخيصة, رخيصة بكل ما تحمله الكلمة من, من معنى أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال عليه الصلاة والسلام اللهم إن العيش الشيء الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة نال الصحابة شرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان لهم النصيب الأوفى من محبته وتعظيمه سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ عباد الله حكم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموالهم وأنفسهم قائلين هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت هذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخضناه نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك قال عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أصفت لأني لم أكن أملأ عيني به نحن نحب رسول الله ونحب صحابة رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نذكرهم إلا بخير ونشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله ويجب أن يستقر في علمك يا عبد الله وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده أو لقيه وآمن به واتبعه وصلى خلفه وغزى أمامه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده على الإطلاق ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صغيرهم وكبيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم وذكر وحسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء بآثارهم نكف عما شجر بينكم فقد شهدوا المشاهد مع رسول الله وسبقوا الناس بالفضل والرضوان غفر الله لهم جميعا وأمر بالاستغفار لهم والتقرب إليهم وبمحبتهم فرض ذلك على لسان رسوله فلا يتبع فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم إلا مفتون القلب في إيمانه إن هذه الآثار المروية في حقهم أو في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زل فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إنهم مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل ونذر يسير مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح لا يسأل عن أبالة أحدهم فإن ذلك أمر مفروغ منه في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم معدلون جميعا بتعديل الله لهم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وإجماع من يعتد بإجماعه من المسلمين ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق ضد الأنصار أخرجه البخاري وأخرج مسلم من حديث سعيد من من حديث أبي سعيد مرفوعا لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أخرجه مسلم إخوة الإسلام أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة قال عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وفي صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في سفر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أبت من خير الناس بعد رسول الله قال أو ما تعلم يا بني قلت لا قال أبو بكر أنزل الله في فضائل أبي بكر آيات من القرآن يتلى إلى يوم القيامة من ذلك قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين لا خلاف بين المفسرين أن هذه نزلت في أبي بكر وقال, وقال, وقال تعالى واصفا أبا بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار لا خلاف أيضا أن هذه نزلت في أبي بكر شهد له رب العالمين بالصحبة وبشره بالسكينة وحلاه بثاني اثنين كما قال عمر من يكون أفضل ثاني اثنين ثالثهما الله ثالثهما وقال عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر رضي الله عنه قال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله وفي عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك ويقول عليه الصلاة والسلام قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم أخرجه مسلم ومعنى محدثون أي ملهمون وعمر ملهم فقد جاء القرآن بموافقته فقد نصح رسول الله أن يحجب نساءه وقال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وقال له في شأن الأسرة فأنزل الله القرآن بموافقة عمر الملهم وهكذا أيضا فتح الله الفتوحات على يد عمر وعن جابر قال قيل لآعشة رضي الله عنها إن ناسا يتلاولون أصحاب رسول الله حتى أبا بكر وعمر فقالت ما تعجبون من ذلك انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر أما عثمان بن عفان فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه ليجهز النبي لجيش العسرة قال فصبح فصبح في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده يقول ما ضر ابن ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرات وفي علي قال رسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطاها فغدوا كلهم يرجوها فقال أين علي فقيل يشتكي عينه فبصق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه فقال أقاتل حتى يكونوا مثلنا فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم إخوة الإسلام الصحابة كلهم من أهل الجنة قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى yabo da فانتبت sun الله إذا تنسي رادة أمين dadin في أيام aminci ga annabin rahma manzon tsira da iyalansa da sahabban da masu kyautata ayyuka da kwaikwayensa har ranar tashin alkiyama yan uwana musulmi ina yi muku wasici da tsoron Allah tsoron Allah madaukakin sarki shine sababin rabauta a duniya da lahira Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku tsorace Allah madaukakin sarki hakikanin yadda ya dace a tsorace shi kada ku kuskura ku mutu face sai kuna musulmi yan uwa masu albarka al'umman musulmi sun haɗu akan cewa sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ne kololuwar waliyan Allah su ne zababbun Allah wanda suke a sahun gaba in kana lissafin muminai da musulmai su ne mafi alkhairun bayan Allah idan ka cire annabawa da musalai domin Allah ta'ala ya haɗa musu cikakken ilimi da kuma aiki da ilimin da kuma fafatawa domin tabbatar da gaskiya tun a gaban ma'aiki sallallahu alaihi sallam. Allah ya girmama su da ganin fiyayyen halitta ya girmama su da zama tare da shi a cikin halin daɗi da rashin daɗi ya girmama su suka yassare kawukansu da dukiyoyinsu masu suka tazamto ne dukkanin arha domin addinin Allah ya ci gaba domin su ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kariya ba su gushe ba da ayyukansu da nagartarsu har sai da suka zamto zababbu a cikin zababbi suka zanto su ne fiyayyu a cikin dukkanin karnin da Allah ta'ala ya taɓa yi su ne mafi alkhairin al'ummatai in ka ɗauko mutanen farko da na ƙarshe su ne waɗanda suka kafa tuwatsun addini su ne waɗanda suka gina shi su ne waɗanda duk wanda yake tungaho da addini da ba su yake rawa su ne waɗanda suka yanke duk hanyoyin da za a shirka da Allah su ne waɗanda suka isar da addinin musulunci lungu da sabo har sai da al'ummar duniya ta zanto musulma su ne waɗanda suka aikata addinin musulunci iya iyawarsu don haka su suka fi kowa fahimtar addinin musulunci da ayyukansu ne Allah ta'ala ya dinga saukar da ayoyi su ne mafiya gaskiyar mutane a cikin imani su ne mafiya kyawun mutane a cikin aiki to ta yaya ba za su zamto haka ba alhalin almajiran yin halitta ne shi ne ya raine su shi ne ya ilmantar da su shine ya tarbiyantar da su alimamu imam Ahmad ya rawaito hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace ya ce Abdullahi dan Mas'ud yace Allah ta'ala ya kalli zukatun bayi sai ya ga zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce fiyayyar zuciya sai ya sanya shi ya zamto jagora fiyayyen halitta ya kalli ragowar zukata sai ga zukatan abokansa ita ce tafi kama da irin zuciyarsa sai ya zaɓe ta sai ya zaɓe su domin su zamto waziransa mataimaka a gare shi masu kare manufofinsa a raye da bayan bayanan duk wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zauna tare da shi yana mai imani da shi yana cikin sahabbansa ayoyi da hadisai masu tarin yawa sun zo da suke suranta mana suwaye sahabbai a wurin Allah suwaye sahabbai a cikin littafin Allah suwaye ne sahabbai a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadan daga ciki idan ka dauke aya ta 100 ta suratul tauba Allah madaukakin sarki ya ambaci magabata na farko cikin sahabbai mutanen Madina wanda mutanen Makka da suka yi hijira da kuma al-Ansar da waɗanda suka zo bayan su da ayyuka irin nasu yace ya yarda da su sun yarda da shi ya tsanadan musu aljannatai da koramu ke gudana ta karkashin su za su dawwama a cikin wannan aljannatai lalle wannan shine babban rabo a cikin suratul fatih aya ta 18 zuwa ta 19 ya dada tabbatarwa ya ce tabbas Allah ya yarda da muminai yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke maka tabba a ƙarƙashin wannan bishiyar Allah ya san abin da ke cikin zukatunsu na gaskiya da imani sai Allah ya saukar da nutsuwa a cikin zukatunsu. ya takanta musu da budi na kurkusa dangane da su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ɗaya daga cikin sahabban nan da ya tabba ya nuna mun goyon baya a wannan ƙarƙashin bishiya da zai shiga cikin wuta hadisin imamu muslim su ne waɗanda Allah ta'ala yake cewa cikin suratu ali imran aya ta ɗari da goma ku ne mafiya alkhairun mutane da aka taɓa yi a ban ƙasa su ne waɗanda Allah ta'ala ya tuffanta wasunsu da gaskiyar imani ya tuffanta tashinsu kuma da da rabauta Allah madaukakin sarki a suratul fathi aya ta 29 bayan ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya siffanta sahabbai ya ce waɗanda suke tare da manzan Allah masu tsanantawa ne ga kafirai masu tausasawa ne a tsakaninsu masu yawaita sallah ne suna yin haka ne don neman yardar Allah madaukakin sarki da ka kalli fuskokinsu za ka ga alamar imani wannan dama haka aka aka yi bayaninsu a cikin littafin attaura a hadisin bukhari riwayar imran dan husayn yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin shekara ɗari da Allah ya taɓa yi a duniya ita ce shekara ɗarin da na rayu a ciki sannan ɗarin da za ta biyo bayanta sannan ɗarin da za ta biyo wadda za ta biyo bayanta ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam yake kada ku zagi ɗaya daga cikin sahabbaina domin da a ce ɗayan ku zai ciyar da wani abu na aikin alkhairi kwatankwacin girman dutsen Uhud to ba zai kai irin ladan da sahabi ya ciyar da rabin muddu ba ko muddu ɗaya ba na ladan ba zai daidaita ba dukkanin alkhairi ya tattaru a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da su ne Allah ta'ala ya kiyaye addininsa da littafinsa har ya zo gare mu don haka suka isar da amanar da malaminsu manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya dora musu za mu da suka rarraba aiki a junansu wasu su suka ɗau gabarar kiyaye sunnarsa da rawaito hadisansa da isar da sakonninsa har sai da malaman hadisi suka yi rubutu kashi-kashi kala-kala da hanyoyi mabambanta ta yadda suka tsantsefe babu wani abu wanda baya ciki da ya isa ya shiga kamar yadda babu abin da yake ciki kuma da zai iya fita su ne waɗanda suka dasa addini da imani a sassa na ƙasa wasu su ko muka ga suka ɗau gabara na jagoranci da sai mutane da shugabanci wasu suka ɗau gabara ranar jihadi da tsayawa da haƙoƙin al'umman musulmi su ne suka yi iyayensu suka yi tsayin daka sai da suka musuluntar da yawa daga cikin al'umma suka larabtar da harshenta suka tsarkake zukatan al'umma suka bi da al'umma hanyoyi na kwarai wanda malaminsu ya dora su a kai hakika Allah ta'ala ya sanya albarka dukkanin albarka a cikin lokutan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su nasara fiye da nasarar da aka taɓa samu wani ɗan adam ya ci a ra'aban ƙasa sun kasance masu rigegeniya ga alkhairi a cikin fage na jihadi a fage na kira zuwa ga Allah a fage na aiki da ilimi a fage na kyautayi a fage na nagarta a fage na nafilfilu da ibada Allah ta'ala ya ƙara yadda ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam a yaƙe-yaƙen da ya yi da zamansa na cikin gida sun ba da rayukansu da dukiyoyin da suke mallaka suka zamto masu dukkanin arha al'imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga anas tsammani ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito lokacin da muke haƙan gwalalo da hannunmu da gatari sai tausayinmu ya kama shi sai ya yi mana addu'a ya ce a lokacin ana tsananin sanyi ga tsananin yunwa ba mu da bayi da za su taimaka mana mai aiki da ya ga irin wahalar da muke ciki yace Allah ka gafarta wa alfar Allah ka gafarta wa muhajirun babu wata rayuwa mai daɗi sai rayuwar lahira sahabbai sun samu ɗaukaka sun samu falala ta haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa sai suka fi kowa rabo cikin rabauta da soyayyarsa an tambayi sayyidina aliyu dan abi talib wata irin soyayya kuke wa malaminku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wallahi muna son fiye da dukiyoyinmu da ƴaƴayenmu da iyayenmu maza da mata kai muna son fiye da yadda muke son ruwan sanyi a yayin tsananin bishirwa sahabbai sun sanya annabi sallam ya zamto mai hukunci a cikin dukiyoyinsu da kawukansu baki ɗaya. suka ce ga dukiyarmu kai abin da ka ga dama ka zartar da abin da Allah ya yi maka umarni ka zartar suka ce wallahi in za ka kutsa ka shigar da mu teku wallahi sai mun bi ka ba tare da mun yi sanyin jiki ba in ka so ka kutsa da mu kai dama ko kai hagu duka mu ma'aikatanka ne amu dan as Allah ya kara masa yadda yake ban taba ganin wanda sahabbai suke so ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba wanda yake cika min ido sama da shi ya ce wallahi ban taɓa kura masa ido ba da za ka ce min na tubbanta maka shi yadda yake kwabo da kwabo da na gaza domin ban taɓa kura masa ido ba saboda yadda nake jin nauyinsa ya wajaba kowane musulmi ya so sahabban alaihi kada ya wuce makaɗi da rawa wurin son su kada kuma ya yi musu jafa'i kada ya barranta daga ɗaya daga cikinsu kada ya ambaci ɗaya daga cikinsu face sai da alkhairi ya musu shaida da abin da alƙur'ani ya musu shaida da shi al'ansar da almuhajirun da waɗanda kuma suka biyo bayansu ya musu shaida da cewa ‘yan aljanna ne sun wuta da yardar Allah Allah ya ba su tuba Allah ya tuba gare su Allah ya cika su da rahma kuma ya kamata ko ya wajaba kowa ya sa a ransa cewa lallai mutumin da ya yi tozali da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko ya yi imani da shi ko ya zauna da shi ko da wani ɗan taƙi ne na rayuwa ko da wasu 'yan sakanni ne na rayuwa lallai wannan ya fi duniya da abin da take cikin ta albarka ya wajaba a yi musu addu'a babbansu da ƙaraminsu na farkonsu da na ƙarshensu ya wajaba a ambaci ayyukansu na ƙwarai kada a ambace su sai da alkhairi ya wajaba musulmi ya koyi da su ya wajaba musulmi ya kame dangane da wani abu mara daɗi da ya gudana tsakaninsu domin su sun halarta abinda baka halarta ba suna da uzurrukan da baka da shi sun rigayi mutane a cikin dukkanin wani alkhairi Allah ta'ala ya yafe musu Allah ta'ala ya yi umarni a nema musu gafara Allah ta'ala ya yi umarni da asosu Allah ta'ala ya farlanta wannan a harshen annabinsa don haka babu wanda yake bibiyar kurakuran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai fitinanne halakakke a cikin imaninsa da yawa daga cikin abin da aka rawaito a cikin sira akwai abubuwan da idan ka bi diddiginsa a ilmance ka yi amfani da rariya ta tankaɗe da rairaya za ka samu ƙarya ne akwai abin da kuma an yi daɗi a cikinsa da yawa akwai abin da kuma an cancanja shi wanda yake ingantacce a ciki za ka ko dai istihadi suka yi kuskure ko kuma istihadi suka yi suka yi daidai sannan kuma iya ƙadarin da za ka yi inkari in har ya tabbata ka yi inkari ɗin cikin ayyukansu to za ka ga ya nutse a kogin daidai ɗinsu, a kogin falalarsu a kogin imaninsu da manzan Allah da Allah a kogin ladan hijirarsu da taimakon manzan Allah da iliminsu mai tarin yawa da kuma ayyukansu na ƙwarai ba a tambaya dangane da kirkin ɗaya daga cikinsu domin wannan wani lamari ne da Allah ya riga da ma ya gama ya rufe wannan babu. dukkaninsu mutanen kirki ne kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar sunna ta tabbatar ijma'in waɗanda ake izina da ijma'in su ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisin sayyidina Anas cikin sahih Bukhari alamar imani san sahabban Madina alamar munafunci kiyayya ga sahabban Madina yana faɗa hadisin Abu Sa'id al-Khudri cikin sahih Muslim ba wanda zai kiyayya ga ansarawa in dai yana imani da Allah da ranar lahira yan uwa musulmi biyayye a cikin sahabbai shine saidna abubakar. sannan ragowar halifofin da suka biyo bayansa Umar Usman da Ali sannan ragowar mutanen da suke cike goma waɗanda a wuri guda aka yi musu bishara da aljanna sun taimakawa Allah sun taimakawa manzan Allah sun taimakawa addinin Allah Allah da manzon sun yaba musu a wurare da dama ya zo a hadisin Jabir dan Abdullah wasu suke cewa na Aisha mun ji wasu mutane suna la'antar sahabbai sai ke ce suka ce musamman abubakar da umar sai ta ce to mamakin me kuke yi ai abubakar da umar mutane ne da suka yi nagarta mutuwa ta yanke musu aikinsu sai allah ya so kada ladansu ya yanke sai ya kawo waɗanda suke cin zarafinsu domin ya ci gaba da ba su lada yan uwa masu albarka sahabbai dukkaninsu yan aljanna ne domin Allah ta'ala a suratul hadid aya ta goma yana cewa wanda ya ciyar da dukiyarsa gabanin aifatu makka daga cikin ku ladansa da darajarsa ba zai daidai da wanda ya ciyar da dukiyarsa ba bayan an yi fatu makka amma da wanda ya ciyar gabanin lokacin da wanda ya ciyar bayan wannan lokacin duka Allah ya yi musu alkawarin aljanna ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallimil bashariyyatil kai. فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقوموا إلى الصلاة رحمكم الله الضلال